والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin lahadi wanda ya dace da ashirin ga watan ramadan a wannan shekara ta uku bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na hudu ga watan 11 shekara ta biyu miladiya idan ba manta ba je mun tsaya ne a karshen aya ta biyu da da talatin uku yau kuma za mu tashi farkon aya ta biyu da da talatin hudu cikin wannan sura mai albarka suratul baqara mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وبلغني تعالى والذين يتوفون منكم وأن سكتك أتكنكم ما أنا سكمتوا wa zaruna azwajan kuma ya kasance sun bar mataye na aure ya tarabbasna su matayen za su yi zaman jira ba za su yi aure ba ba za su bayyana ba ga zawarawa da ke son su aure su za su yi zaman jira na arba'ata shirin wa ashra watanni hudu da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan sun kai ajalinsu wanda shari'a ta iyakance musu wata hudu da kwana goma sun kammala ta kaba fala junaha alaikum babu laifi akan ku ko waliyansu ko ku iyayensu fi ma fa'alna cikin duk abin da suka aikata na ci gaba da yin ado bayan wucewar kwanakin ta kaba fi na game da kawunansu bil ma'ruf ta hanyar sananniya a shari'ance wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta'ala mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa wannan aya ita ce ayar da take magana dangane da hukuncin takaba a cikin shari'ar musulunci mace idan mijinta ya mutu za ta yi jinkiri ba za ta yi aure ba ba za ta bayyana ba ga dukkan wanda ya bayyana yana son ya aure ta har sai bayan shuɗewar wata hudu da kwana goma a wannan zama da za ta yi za ta nisanci ado gaba daya babu ita babu kwalli babu ita ba shafa hoda babu ita ba yin amfani da man shafawa mai kaishi ba za ta yi kunshi ba ba za ta yi kitso ba a tsawon waɗannan kwanaki wata hudu da kwana goma za ta sanya tufafin da ba na ado ba babu ita babu sarka ba wani awarwaro babu zobe wannan shi ne zama na takaba za ta nisanci gaba ɗaya kayan ado kayan da za ta bari a jikinta shine yanayin kaya waɗanda suke ba yabo ba fallasa wannan baya nufin cewa ba za ta yi wanka ba in tana buƙatar yin wanka za ta iya a kullum in ma za ta iya so biyu ko so uku don saboda ana cikin yanayi na zafi ya halatta wannan baya nufin cewa ba za ta wanke tufafi ba za ta iya wanke tufafinta sai dai ba za ta sa musu turare ba ba kuma za ta sa musu ko da hayaki na turare na wuta ba ba kuma za ta sanya kaya na ado masu kyawu ba kaya za ta sa na tsaka tsakiya wanda babu ya bawa fallasa har tsawon watanni hudu da kwana goma ina fata an fahimta wannan aya da ubangiji ta'ala ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wallazina ismul mawsul ne qa'ida duk inda aka sami ismul mawsul allazi allazani allazina allati allatani allati ko allati da makamantansu dole ya samu sila jumla da za ta zo wadda za ta cika ma'anarsa ita kuma wannan sula din lalle ne ta ƙunshi wani lamiri da zai koma zuwa ga shi al-mawsul din ina fatan kuna fahimta dole ne wannan sila ta ƙunshi lamiri da zai koma zuwa ga mawsul da ubangiji ta'ala ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra lalle ne tun daga yutawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أسامو ضميري والذي يكون زوا غلفة الذين domin silatul mawsul ne anan a zahiri ba mu ga lamirin ba amma ana kaddara shi ne wajen wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan ba'dahum ko ba'da wafatihim idan sai zanto hum din nan yana kuma zuwa ga zina na farko in ma kace da wafatihim ko ba da him sai zanto him din nan zamiri ne da ke koma zuwa ga allazina na farko lalle ne a kaddara masa wannan ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra to kuma wajen ya tarabbasna su wane ne za su zaman jira din mataye da aka bari wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ويذرون أزواجا فالزوجات يتربصن بأنفسهن nan man sai ka sake kaddara sai zanto ya tarabbasna ya tarabbasna sai zanto khabar ne za ka kaddara masa mubtada ina fatan kuna fahimta idan muka kalli ayar gaba ɗayanta sai mu ga cewa lafazi ne ya shafi dukkan wata mace wadda mijinta ya mutu to wannan shine iddarta iddatul mutawaffa anha zawjuha shine arba'atu ashhurin wa ashr wata da kwana goma to amma idan muka lura da ayar da ke cikin suratul talaq fadin Allah ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun wanda take cewa ma'abuta juna biyu kuwa ajaluhunna iddar su shine an yada'na hamlahunna su sauke abin da ke cikin daga lokacin da suka sauke abin da ke cikinsu, su sawa'un haihuwa suka yi ko bari suka yi to shikenan sun riga sun fita daga idda to idan matambaye tambaye ka mace ce mijinta ya mutu sai ya kasance kuma tana da juna biyu wannan ayar ta ce da ita ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra tunda mijinta ya mutu wannan ayar ta ce da ita wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna tunda mai juna biyu ce ita yanzu a nan da wata aya za ta yi aiki za ta yi aiki da ayar cikin suratul baqara ko za ta yi aiki ne da ayar cikin suratul nisa a suratul talaq ala kulli halin ana sai suratul nisa'i sugura wadansu malaman suna kiranta Allah. amma mu kyale ta suratul talaq tun da sai aka sani za ta yi aiki da ayar suratul bakara ko za ta yi aiki da ayar suratul talaq saboda kowanne am ne to malamai suna da ka'ida suka ce idan an samu am da kuma wani am dan uwansa sun yi ta'arubi dole a yi tarjihin ɗaya akan ɗaya domin duk wanda aka yi tarjihi sai ya zanto shi ne yake taksisi na wanda ba a yi tarjihi ba ina fata an fahimta to a irin wannan yanayi sai suke rajjaha umumin da ke cikin wa ulatul ahmali dan ya zanto shi ne umumin sa yafi karfi sama da umumin da ke cikin wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra cewa wancan yafi karfi ta fuskar gamewar lafazi sama da wannan an yadda wannan din ma lafazin sa gaban mere ya shafi kowace mace cewa in dai miji ya mutu wata hudu da kwana goma za ta yi ta kaba wancan kuma ya shafi kowace mace cewa in dai miji ya mutu a in dai in dai an sake ta ko in dai ba ta tare da miji kuma tana da juna biyu to inda ta shine haihuwa to amma wancan ya fi kai saboda me suka rinjayar da wancan akan wannan dalilai guda biyu dalili na farko hadisi dalili na biyu ka'idar larabci hadisi ya tabbata hadisin subai'a al-aslamiyya wadda mijinta ya mutu ya bar ta sana da ciki bayan mutuwar sa da ɗansu kwanaki kwanaki iddat layal bakwai ko goma ko na abu makamancin haka shikenan sa ta tana haihuwa sai ta ci gaba da ado manzo Allah kuma ya tabbatar da ita akan wannan wato kenan wannan ya nuna ulatul ahbali ajaluhunna an yada'na hamlahunna ya fi karfi sama da me tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara domin da ta yi aiki da ayar suratul bakara da ko ta haihu za ta shiga badin ta kafa har sai bayan wata hudu da kwana goma amma tun da wancan ayar ta fi karfi ta fuskar umumi wato hadisi ya tabbatar da wannan kin ta fuskar harshen larabci suka ce me ya tabbatar da umumi anan me ya tabbatar da umumi a can abin da ya tabbatar da umumi a nan gurin lafazin azwajan abin da ya tabbatar da umumi a can gurin ulatul ahmali idan muka dauki ulatul ahmal ulatul mudawaf al-ahmal mudaf ilayhi ina fata mun fahimta ka'ida idan aka yi idafa zuwa ga lafazin da yake mu'arrab bi al to wannan siga ce daga cikin sigul umum lokacin da aka yi idafa zuwa ga lafazin da yake mu'arrafun bi al to daga cikin amma wannan kuwa al munakkara ba dukkan malaman nahawu bane ba suka yadda cewa ta hakamil umum wadansu malaman nahawu suna ganin jam'i munakkar baya dauke da umum wanda ba munakkar ba shi da yake dauke da umum Allah ku cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan kaga azwajan munakkar da haka umumin sa baya da kai amma tan ulatul ahmali an yi idafa zuwa ga mu'arrab bi al wanda ke umumin sa ya karbi da haka sai a rinjaye shi akan dan uwansa sai zanto wannan am ne amma wancan khassasa inna an gane ko ma'ana idan an samu umumi guda biyu wanda ya koni karfi sai a yi rinjayar da shi akan dan uwansa duk wanda ya zanto shine arrabih sai zanto kha wanda zanto marjuh sai zanto shine maksus amun da khalahu takhsis shine wa in yakum umumu min wajhin zahar fal amalu bit tarjihi hataman mu'tabar ma'ana dole idan an samu umumi guda biyu wanda sun yi ta'arudi ta na bangare dole sai an rinjayar da wani akan dan uwansa in kun gane kun gane in ku gane kuma Allah zai bani lada na tabbatar والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير إذا متى فتر كوانا غوما سموتي to shikenan babu laifi a ku dan sun ce za su yi ado ko za su ci gaba da shafa mai ko za su ci gaba da yin kunshi ko za su yi kitso ko za su yi duk abin da suka yi wanda da aka haramta musu lokacin kwanakin ta kaba yanzu babu laifi idan sun yi bayan wucewar wata hudu da kwana goma shine fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna kabir hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi an karɓo daga Zainab ibnatu Abi Salma qalat tace lamma da'a na'yu Abi Sufyan min ash-Sham lokacin da labarin mutuwar Abu Sufyan ya zo daga Sham da'at ummu Habiba radiyallahu ta'ala anha bi sufratin fil yawm as-sal ummu Habiba ita ce Ramla ya ga Abu Sufyan sai ta ce a kawo mata sufura wato wani abu na ado da mata suke amfani da shi a wancan lokaci mai kama da hoda ko ka ce hoda irin ta zamanin a rana ta uku ta ce a kawo mata hoda fa masa had'aru zaiha sai ta shafa a kumatunta wa aiha da hannayenta wa qalat ta ce inni kuntu an hadha la wallahi ba ni da bukatar a ce sai na shafa hoda ba ni da bukatar a ce sai na shafa mai shafawa ko wani kayan kwalliya laula anni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ba dan naji manzon Allah yana cewa ba la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir ba shi halatta ga dukkan matar da ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da ranar karshe an tuhidda ala mayyitin fawqa salatin ta ce za ta yi ta kaba zama ba tare da ado ba dangane da wani mamaci da ya mutu sama da kwana uku illa ala zaujin fa sai in mijinta ne amma duk wanda ba miji ba ba za ta yi masa takaba sama da kwana uku ba ma'ana kenan ana yin takaba karama ana yin takaba babba karamar takaba a ce ki ya rasu wani wanki ya rasu wani ki ya rasu wani babban ki ya rasu sai kika tsaya kwana uku babu ado wannan babu laifi amma doriya akan kwana uku tukin shi da cikin haramun kuma miji kuwa shi wannan saboda girman su saboda girman alakar sai kin yi wata hudu da kwana goma sur ba tare da kin yi ado ba shi ne da lokacin da Abu Sufyan mahaifin ta ya rasu sai ta daina ado bayan kodewar waɗannan kwanaki guda uku sai ta ce a kawo mata kayan kwalliya ta shafa dan ta nuna cewa bai dace ba mace ko da mahaifinta ne ya rasu ta ƙi yin ado sama da kwana uku sai in miji ne sai ta karanto wannan hadisi na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ala zawjin sai fa in miji ne za ta yi wata sama har wata hudu kwana goma fa innaha tuhiddu alaiha arba'ata ashhurin wa ashra za ta yi ta kaba ga mijinta har wata hudu kwana goma wani hadisin daban wanda Imam Muslim ya rawaito an karbo daga Ummu Atiyya tace manzon Allah yace la tuhiddum la tuhiddum ra'atun ko la tuhiddam ra'atun ala mayyitin fawqa salat mace ba za ta yi ta kaba ba kan wani mamaci sama da kwana uku illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra sai fa miji kadai shine za ta yi masa ta kaba har wata hudu da kwana goma wala talbas ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب wala تكتهل ولا تمس طيبا illa إذا طهرت نبذة min قسط أو أظفار manzo Allah yake cewa idan mijinta ya mutu za ta yi ta kaba ba za ta sanya wani tufafi ba wanda aka rina saboda tufafi da aka yi masa rini an yi masa rini ne dan ai ne dan ai ado dan ai kwalliya da haka bai kuma bai halatta ita kuma ta yi ado ba wala taktahil ba za ta sa kwalli ba ko da ko kwallon nan maganin ta yi ne dan magance mata wani ciwo na idanta da aka ce ciwon ba zai ko ba sai ta sa kwalli bai halatta ta sa an gane ko wala ta musu tsiban ba za ta sanya turare ba illa idza tahura sai in ta samu sai in ta samu tsaki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice da wannan kaɗan kenan daga cikin hukunce hukuncen takaba da zarar miji ya mutu mace za ta shiga takaba idan ba ta samu labarin mutuwarsa ba ya mutu da kwana biyu sannan labari ya zo mata labari na zo mata kai tsaye za ta tashi ta je ta cire kayan da ke jikinta na ado ta sanya kayan da ba na ado ba in da akwai kayan kwalliya sai ta cire inda ta shafa mai ta shafa turare ta shafa hoda ta sa kwalli duk sai je ta wawwanke fuskarta ta wawwanke hannunta ta zauna daga ita sai wannan kaya waɗanda suke ba na ado ba ta shiga ta kaba kenan lokacin da za ta shiga wannan kaya za ta shiga da niyyar za ta yi ta kaba niyya kuma a zuciya ake kulla ta ba a furta ta da baka ba a jiran cewa sai waɗansu mata sun zo sun shigar da ita ta kaba sannan idan sai wata hudu da kwana goma to waɗannan wata hudu da kwana goma sun riga sun shuɗe shikenan ta fita daga takaba kawai za ta ci gaba da yin abin da da ba za ta yi ba ta ci gaba da yin ado ta ci gaba da shafa mai ko turare gwargwadon yadda ta so ba sai kuma an zo an yi wani biki na za a fitar da ita daga takaba ba cewa a yi bikin sanya mace takaba duk wannan al'adu ne ba su da asali cikin addini a zo kuma a yi wani biki za a cire ta daga takaba har mata su kwana a gidanta ana wani karatu ba kai ba gindi duk al'adu ne ba su da wani asali cikin addinin musulunci ya kamata duk a nisance su ko malami su fadakar akai kuma su yi wa'azi akai yawanci waɗansu masu mata masu takaba a waɗansu wuraren za ka sha mamakin abin da suke na al'ada waɗansu har ba sa kwanciya sai a wani irin yanayin kwanciya na musamman waɗansu kuma za su yi matashin kai da wuka wai in ba haka mijin wani zai fatalwa ya dawo mata to kuma tunda kina son shi ya dawo ba shi kenan ba an huta to kuma in ya dawo kuma sai ki kashe shi wai za ta kwanta da wuka don saboda ko da kar ya yi fatalwa ya dawo mata waɗansu za a gansu cikin waɗansu bakakin kaya kullun cikin bakin kaya waɗansu kullun an ba su wani katin tarbi da wani karatu da za su rinka yi a kowane yini duk wannan ba da asiri cikin addini ba wanda ya sai kin rike tarbi ba wanda ya taranta miki ga wani abu wanda shine mai takaba za ta rinka karantawa daga lokacin da miji ya mutu har ta kare takaba duk lokacin da kika tuna shi kika ji takaicin rasuwarsa sai ki hakuri sai ki samu ladan hakuri sai ki daga hannu ki addu'a ki roƙa masa gafara ki roƙa masa rahama wannan wajen roƙon gafara da rahama ko da cewa kika Allahumma ghfirhu Allahumma arhamhu Allahumma ghfirhu Allahumma arhamhu Allahumma afu anhu in ma baki iya larabci ba ya Allah ka ji kansa ya Allah ka masa gafara ya Allah ka masa rangwame ya Allah sanya ya masa zama cikin kabarinsa kin yi addu'a irin wadda ake bukata a sunna ba wani dogon karatu ne sai wani malami ya zo ya karantar da ke ba ko sai an baki wani littafi din idan kina yi wani lokacin kin san me kika faɗa wani lokacin kin san me kika faɗa gafara ake bukata ki rahamta mu ake ki roka masa ba sahabi ne cikin sahabbai ba mu'az bin jabal ya tsawaita sallah gare su yana cikin bin sallah ya ga sallah ta yi tsawo sai ya yanke sai sai ya tashi daban sai aka tuhumce shi cewa yayi munafunci aka kai karan sa wajen manzon Allah manzon Allah ya kirawo shi yace ya kana sallah da jama'a shikenan sai kanki ka je kai taka yace mu'azi na zuwa masallacin kai manzon Allah Ya sallar isha'i tare da kai muna san muna jiran sa a unguwar mu waɗansu har su gaji sannan sai ya zo idan ya zo kuma a madadin ya dawo jerin sunoni sai ya jawo dogon sura ni kuma na na gaji na yanke na je ne sallah ni kadai ne ta ta yace kai mu'azu bai kamata ka fitini mutane ba ka daina jan doguwar sura lokacin da zaka yi wa mutane limanci ya kamata ka kai tsaka tsaki ba tare da ka wahalar da mutane ba sai ce to kai da ka zai ne kaje kai sallah ka kadai mai duk karanta Ita suratul fatiha kawai na karanta na roƙi Allah ya shigar da ni aljanna ya tsamar da ni daga wuta ya gafarta mun zunubaina Ita amma kai da mu'azu a cikin sallah nikan ga bakin ko yana motsa ban san me kuke cewa ba yace wallahi mu ma ba mu wuce nan din ba ba su wuce ina ba roƙon aljanna neman tsari daga wuta neman a yafe musu zubban su kike ko kar ba lalle sai ka ji wai mai muka ce ba mu ma din nan wajen muka yi ta kawa haula halu dan dil ni da mu'az din mu ma nan wajen buga abba mu da nan ba duk abin da muka karanta nan ne to ko littafi aka kawo miki mu guda dai bai wuce a roki gafara ba bai wuce kuma a nemi tsari daga wuta ba bai wuce a roƙan masa afuwa da rahama ba to shi kenan wannan ko da yaran suka faɗa Allah madaukakin sarki na di kar ku kallafa kanku abinda Allah bai kallafa muku ba Allah gani da mu Allah fahimtar da aya ta gaba Allah ce wala juna alaikum fima awwat به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم باب في أكنكو كو زوراوا دكوكي سنكو أولي ما أولماتا دمزا جنس سكمت باب في أكنكو فيما أرضتم به cikin abin da kuka yi musu zurwaye da kamar wanka da shi min khitbatin nisa na neman auren su ma'ana idan mace mijinta ya mutu tana cikin kwanakin ta kaba kai kuma kaga kana son ka aure ta yanzu kai mata maganan aure bai halatta ba tunda bata riga ta gama ta kaba ba to ya halatta kai zurwaye da kamar wanka wato kai kwatanci in mai hankali ce sai ta gane to shine malamai suka yi ta cewa kamar ka ce me waɗansu suka ce kamar ka ce ka ai duk wanda ya same ta ya dace da mace ta gani sai kai shiru baka ce komai ba waɗansu malamai kuma suka ce kai eh, da Allah idan kin gama ta kaba ko za ki iya sanar da ni kaga nan ma dai baka ce komai ba waɗansu suka ce ka lallai ina ganin ya kamata a ce ubangiji ta ala ya hore wa mutum mace kamar ki shi ke nan sai ki shiru baka ce komai ba waɗansu kuma suka ce sai kai mata kyauta ko kai wa danta kyauta idan kai wa danta kyauta kuma kyauta ba ta naira biyar ba a ta ga kyauta dubu ɗaya dubu biyu ta sa ko wani motsi a kai ko da ma hausawa sun ce ai ba kyauta ba ne ba dan zawara kwabo wasu ake so ko ba ko ba to kaga annan dai kai baka ce kana son ta ba amma kai jirwaye da kamar wanka to shine Allah ce babu lafiya kan amma ka fito kalar ka ce kana son ta wannan bai halatta to amma fa wannan kadai ana yi ne ga matar da mijinta ya mutu take cikin kwanakin ta kaba matar da mijinta ya yi mata saki daya ko saki na biyu bata kare idda ba ba shi halatta kai mata wannan maganar dan ta matsayin mace mai aure ina fata an fahimta ita kan ko jirwaye da kamar wanga bai halatta ba kun fahimci wannan walwala ko jirwaye da kamar wanka bai halatta ba saboda mai mijinta na da dama ya zo ce na dawo da ke shikenan ta koma kamar da makaranta jiya saboda saki ne wanda ake yin komai na daya ko na biyu duk zaka iya haka to amma saki na uku fa idan mutum ya yi saki na uku ya halatta kai jirwaye da kamar wanka da yawa daga cikin malamai suka ce ya halatta domin miji baya da damar komai idan ya yi saki na uku dole sai ta yi idda ta auri wani daban sannan ta koma wajensa to tun da ko bai halatta ta koma wajensa ba nan ma ka iya girwaye da kamar wanka makamancin wanda kai a nan gurin to amma mu sani nasi ya zo akan wannan wancan kuma kiyasin sa ake akan wannan amma in dai nassi ne kawai a nan gurin yazo wala junaha alaikum fi ma arrabtum bihi min khitbatin nisa babu laifi cikin abin da kuka bayyana wa mata a kaikaice dangane da hudu ba ko neman auren ina jin daidai hausar ta yi a ta'aridu din ne yin abu a kaikaice ba a fili sarari ba ko ce jirwaye da kama wanka kaga shi ma dai ba fili ka fito sarari ba au aknantum fi anfusikum ko kuma ka ku koye abin a cikin zukatan ku ku cewa kowa me ba zira kawai kake kana ta tambaya ya wancan ko ta gama ta kaba har ka fita lissafi ka koyi abin a zuciyarka baka ce mata ba baka faɗa kowa komai ba jiya take ta gama ta kaba shikenan ka zanto kai ne bazawarin farko dan karwo ne riga ka wannan babu laifi dan ku koye wannan a cikin zukatan ku ai aure kuka nufata ba fasadi kuke son ku ba ba ku da laifi a wurin Allah ta'ala shine wa aknantum fi anfusikum Allah ta alima Allahu annakum satazkurunahun ubangiji ta'ala ya san cewa satazkurunahunna wato za ku ambace su so mata a tsakankaninku da juna wani lokaci idan wani ya rasu sai ga ko abokanai ko dangi na kusa ko ɗan uwa ana tattauna game da matar wani har ana shawara ai ya kamata in ta gama ta kaba wani ka aure ta mana Allah ya san za ku rika irin wannan tattaunawar ana yi ko ba a yi waɗansu idan matar ɗan uwansu ce a ce ai bai kamata a barta ta bar dangi ba tunda sun daɗe da wani ga ɗaya a aure ta dan a rike ta tare da ƴaƴanta to wa zai aure ta a wani a wani Allah ya san sa na kunna za ku rinka ambatan su da haka sai ya halatta muku wannan jirwaye da kamar wanka din dan kar abin ya ta farfasa a cikin zuciya ba a baka dama ka fito fili ba ko ba baka dama ka yi kwatance ba sai aka halatta ma kwatance dan ka samu dan ka dan samu relief haka da haka da sauransu walakin la sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ubangiji ce walakin sai dai la tuwa'iduhunna sirran kar ku ce za ku yi maganan aure da su a sirrance haka waɗansu malamai suka ce ka fito karala kai mata alƙawalin ɗinkin gama ta kaba zan aure ki bai halatta ba ko kuma la tuwa'iduhunna sirran waɗansu sun fassara asir da cewa shi ne ƙoƙarin neman ta da alfasha bai halatta ku yi wannan ba illa an kulu qawlan ma'arufa sai faɗin za ku faɗi faɗi faɗi wanda yake sananne a shari'a in za ku yi magana da su magana irin wadda shari'a ta yi izini amma ku bayyana magana wanda shari'a bata izini ba ko ka ce zan aure ki karara haka to wannan bai halatta ba ballantana ko mutum ya nemi zai fasadi da ita wannan ya fi kowa lalacewa kira min babu auna a hana shi an gane ku wala ta uku da kan nikahi hatta yablugha kitabu ajala wala ta uku da kan nikahi kada ku ce za ku kulle igiyar aure tsakaninku da matayen da suke ta kaba hatta ya yablugha kitabu ajala har sai lokaci ko littafi ya kai ajalinsa abinda ake dubi da littafi a nan gurin hukuncin da littafin Allah ya zartar sai ajalinsa ya zo hukuncin da littafin Allah ya zartar ya tarabbasna bi anfusihinna ta ashhurin wa ashra har sai sun kai wannan wata hudu da kwana goma din to sannan ne za a yi maganar daura aure amma a ce dan gaggawa ai saura kwana goma ya rage ai ba komai ai saura sati ɗaya ya rage ai ba komai wannan bai halatta ba an fahimta ko haka kuma matan karfi gaggawa su fita daga ta kaba lokacin fitar ta bai ba karfi gaggawa su fara ado lokacin fara ado din su bai ba kuma ka'ida ma wadda take mai muhimmanci shine mace za ta zauna ne a gidan mijinta sai ta kaba waɗansu malamai suka ce in mallakar ta ne amma in ba nasu bane sai ta koma gidansu waɗansu malamai suka ce ko gidan haya ne ba nasu ba lalle za ta zauna ne a wannan gidan haya din ta ta kaba sawa'in ya biya ko bai biya ba in ya biya fa biha wa ni'mat a cikin kudin sa take zaune in bai riga ya biya ba to a nan gurin sai wani ya biya mata ko masu gidan su yi mata alfarma menene kuma darsin tausayi na rashin imani kawai zaman ta kaba wata fatar kwana goma sai ka ce baka yarda ba a matsayin ka na musulmi a matsayin ka na wanda ya san ya kamata ba ka jin kai ma wata rana haka za ta faru ga matarka ko yarka ko yayarka ko kanwarka ai kuma ta kore ta da haka lalle ne za ta zauna a gida ko da ba abinci sai dai ita a kai mata abinci gidan kenan dan haka manzon Allah ya ce wa wata baiwar Allah lokacin da za ta tafi ta ce mijinki bai bar mata abinci ba hatta gida ma ba nashi bane ba manzon Allah ce ko ma dai ki zauna hatta ya buluga alkitabu ajal san za ki je ki zauna har sai lokacin da ta gaba lokacin da ta gaba yayi wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta ya buluga alkitabu ajal wa alamu ku sani cewa annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukatanku da haka ku kiyaye ubangiji kar ku saba masa wa alamu ku sani cewa annallahu Allah ghafurun halim lalle Allah ta'ala ghafur ne wato mai yawan gafara sannan halim mai juriya ta yadda bayi na saba masa da ya so ya kama su da azaba sai ya kama su amma sai ya musu jinkiri ko za samu daman tuba walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira Allah na yawa mutane jinkiri ba dan sun gagare shi ba sai dan wata hikima na cewa ko sun samu tuba in ba masu tuba ne ba domin su dauki zunubin su cikakke li ya'milu awzarahum kamilatan yawmal a cikin kowanne a cikin hikima ta ganin dama da Allah madaukakin sarki yake zartarwa kallatin لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسون أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ubangiji ce la junaha alaikum babu laifi akan ku in tsallakakum sa'a idan kun saki mataye ma lam tamassuhunna matukar ba ku riga kun sadu da su ba aw tafridu lahunna fariida matukar ba ku riga kun farlanta musu sadaki sananne ba wato an daura aure irin auren da ake kira nikahu tafwid komai ya samu ga siga wakilin amarya ya ce na aura maka wadda nake wa wakilci wance bisa ga sadakin da nan gaba za mu yi bayaninsa ko bayan mun yi shawara mu faɗa maka shi ka biya kai kuma ka ce na karɓa ko wakilin ka ya ce na karɓa a madadinsa jama'a sun shaida aure ya riga ya tabbata kaga babu sadaki ba riga an san shi ba amma an yadda akwai shi ba wai an jefar da shi bane ba to a irin wannan aure an riga an daura mutum bai riga ya sadu ita ba mutum ko bai riga an san sadakin nawa bane ba sai kuma ya ji ya fasa sai ce ya sake ta sakin da za ku yi in dan wani abu ne da ya shafi kuna da gaskiya ku saki ba wai cin mutunci kuka yi ba a kai ne daga dama ka fasa in kace ka rike ta ka cuce ta ko za ka zalunce ta a daga baya ka ga wani aibu wanda bai dace ba wanda da an koye maka shi ko wani abu daban sai kace kai ka fasa yanzu ka sake ta to wannan sakin da kuka yi ba za a ce ba kun kun taka dokar ubangiji da akwai dalilin da mara da suke sa mutum ya saki shine Allah ce la junaha alaikum babu laifi akan ku ko ma'aurata in tallaqtumun nisa idan kun saki mata ma lam tamassuhunna matakar ba ku sadu da su ba aw tafridu lahunna fariida matakar ba ku riga kun farlanta musu sadaki ba a irin wannan yanayi ne za ku yi wa matti'uhunna ku ba su kyauta ta tamattu'i kyauta ta kwantar da hankali kyauta ta lallashi wannan kyauta da za ku bayar ba a yi mata iyaka ba a shari'ance alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaru alal musi qadaruhu wanda ke da yalwa zai bayar da daidai yalwarsa ta dukiya mutumin da idan ya bayar da naira dubu goma dubu ashirin har zuwa dubu ɗari wannan ba zai sa masa komai ba a cikin dukiyarsa babu wani damuwa a ciki to sai ba ta wannan dubu ɗari ɗin mutumin da idan ya bayar da naira ɗari biyar naira dubu ɗaya shine iyakacin yinsa in ya bayar da sama da haka zai kwana a ciki to sai bayar da wannan ɗari biyar ɗin ko ya bayar da wannan dubu ɗaya ɗin alal musi qadaruhu wanda ke da yalwa sai bayar da gwargwadon abin da yake da shi wa alal muqtiri qadaru wanda yake da kamfar hannu wanda yake talaka mara shi sai bayar da daidai abin da yake da shi ina fata an fahimta wato bai iya dukkan mutumin da zai iya bayar da dubu talatin ba tare da komai ya ciwon kai a cikin duke so bai ji komai ba kamar yadda mara shi yi kyauta da naira biyar ne to lalle da sai bata dubu talatin bayan takardar ta suke kenan ina fata an fahimta dama sadaki ba a riga an sa shi ba ballantana a ce sai an bata shi to sai waɗansu malamai suka ce kyauta ta tamattu'i kadai ana yin ta ne ga matar da aka ɗaura aure da ita bisa ga irin wannan sifa da muka ambata an ɗaura aure ba a farlanta sadaki ba ko miji bai sadu da ita ba a cikin auren kuma ya zo ya sake ta to ita ce kadai ake wa kyauta ta tamattu'i haka wadansu malamai suka faɗa amma abin nan da suka faɗa ba su da hujja kai. domin ya tabbata ga waɗansu matan da an ba su sadaki an kuma taɓa kusantar su a cikin aure amma aka kaddara inda za a cike su za a yi musu kyauta ta da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta musu sadaki da wanda ya wata sadakin kuɗi da wanda ya sadakin ta shine yanci da aka bata ina fata an fahimta da wanda ubangiji ta Allah ya daura auren shi da kansa Zainab bint Jahash an dai farlanta musu sadaki galibin amma tare da haka Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabi kulli azwajik in kuntunna turidun alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsanati min kunna ajran azima ya kai wannan annabi ce da matanka in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha in dai ado na rayuwar duniya kuke sha'awa kawa ta rayuwar duniya kuke so ba zama na addini ba ba zama na hakuri a gidan annabta ba yau da akwai gobe babu in dai ado kuke so ku wataya yadda sauran suke watayawa alaina ko ku zo kunna in ba ku kyauta ta saki kyautar da ake biyo mutum idan an sake ta sannan wa kunna sarahan jamila in sake ku saki kyakkyawan saki wanda ba cin mutunci babu zai mahallu shahid an gurin manzo Allah an ce da shi kace da su fata'alaina kunna gashi zai ba su kyauta ta tamattu tare cewa ko ya ba su sadaki tare cewa kuma ya taba kusanta su ga kuma abinda Allah ya ce wa mu'mini ya na amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila a waɗannan ba taɓa kusanta ba to amma bambancin su da waɗancan ai waɗannan an farlanta su daki amma tare da haka aka ce a ba su kyauta ta mutu inda a ce bayar da sadaki na nuna ba za a bayar da kyauta ta mutu'i dan me za a ba su ina fatan kuna fahimta dan haka dai kyauta ta mutu'i bisa da zance mafi inganci ta shafi kowace mace da aka saki sawa'un miji ya taɓa kusanta ta ko bai taɓa kusanta ta sawa'un sun daɗe ko basu daɗe ba kuma hukuncin ta bisa ga zance mafi inganci wajibi domin lafazin famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila fa mutti jamila na daukar shi a wajibi babu da yadda zamu mai da shi mustahabi sai mun samu karina karina dole dole sai al'amura ya kyale shi ya ci da nuna wajibci ina fatan kuna fahimta ku da haka duk wanda ya saki mace kenan sai ya ba ta kyautar ta mafi kuma wannan kyautar ta mafi gurgurdan halinsa in mai kuɗi ne da yawa kila wani zai iya dubu ɗari wani zai bata ta dubu ɗari biyu ba komai bane ba cikin dukiyarsa mai kuɗi ne da yawa yana da kamfanoni yana da motoci yana da kuɗi a gida da waje mai dubu ɗari a wajensa mai dubu ɗari biyu mai ramin miliyan dan ya bata wannan ba komai bane ba in wannan shine zai bayar ba abin da ya ciwon kai cikin dukiyarsa to dole bayar da wannan tallaka kuma wanda shi ɗari biyar kawai zai iya bayarwa in ba sama da haka kamar yadda na faɗa da su zai kwanci ki to sai bayar da wannan a hakura ita ba ta san Allah ya ce alal musu ikadruhu alal mukutiri ai da kadin al mukutiri ka san ba lafiya yake ba al mukutiri kadruhu mata'an bil ma'ruf ubangiji ta Allah ce mata'an wata kyauta ce da za a bayar bil ma'ruf ta hanyar da ta dace a shari'ance daidai ruwa daidai Hakkan alal muhsinin haƙƙi ne da Allah ya wajabta akan masu ihsani da wannan ne malikiya suka ce tamattu idin ba wajibi bane mustahabbi ne aka ce saboda me saboda suka ce ya ce haqqan alal muhsinin a can gaba ce haqqan alal muttaqin suka ce ai ba kowa ne muhsini ba ba kowa ne muttaqi ba muttaqi da muhsini ba su da yawa cikin mutane a ce kenan mustahabbanci ne ka zama muhsini mustahabbanci ne ka zama muttaqi wa sauran malamai suka musu rabbi suka ce a'a ai ko ka in in san samu ne kowa ya zama musulmi kowa ya zama mutaki babu ko yadda za a yi ka zama musulmi din ko ka zama mutaki din sai in kana bin abin da aka ce yi kana barin abin da aka ce bari anan Allah ya ce wa mati da to sai ka bayar dan ka zama mutaki din ko dan ka zama musulmi din ina fatan mun fahimci wannan sai a ta gaba Allah ce وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فررتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن إن كنت كيسن من قبل أن تمسوهن كافن سادوا دسو وقد فرضتم لهن فريضة amma tuni kun riga kun farlanta musu sadaki an san sadakinta naira dubu goma ne ko dubu biyar ne ka riga ka biya sadaki ko yana nan akan ka a matsayin bashi amma an san nawa ne gashi kuma an daura aure baka riga ka saru da ba sai ka sake ta to a irin wannan yanayi menene abin da za ku yi sai Allah ce fa nisfu ma faratu abin da ke kanku shine ku bayar da rabin abin da kuka wajabta na sadaki ma'ana idan mutum ya mutum ya auri mace bisa ga sadaki naira dubu goma an daura aure an biya sadaki ko kuma aure ana bin shi bashin sadaki sai kuma ya zo sake kafin ya fara saduwa da ita daura aure kadai ya tabbatar mata da rabin sadaki da haka yanzu ba zai ce abbas su zai kinsa gaba ɗaya ba sai ya ɗauki rabi sai ya bar masa rabi ina fata an fahimta inda a ce ya taɓa saduwa da ita to ta ci dukkan sadaki gaba ɗaya amma tun da bai taɓa kusanta ta ba shi kenan tana da rabin sadaki shi ne fanisa ma farautu illa an yi afuna sai fa in su mata ɗin sun yi afuwa ta ce ta yafe maka ga sadakin ka gaba ɗaya to wannan da ita ce ta ga dama ta ya fi ta karba wannan ga wanda take mallakar al'amarin kanta kenan babbar mace mai wayo mai hankali aw ya afu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda a hannunsa igiyar daura aure take ce ya fi. to wannan ma idan wanda a hannunsa igiyar kulla aure take ce ya fi to shi ma nan gurin fi wasu ta tabbata to malamai sun yi sabani wane ne allazi bi yadihi uqdatun nikah abdullahi dan abbas yana ganin allazi bi yadihi qudus nikah shine waliyyu zawj wali zawja wato alwalin nafsi idan yarinya sai karama sai ta yafe da kanta ta ce ta yafe da su sadakin ka duka shikenan idan babbace babbace babba ce wanda ba karama ba a'a wato idan babba ce kai take ta yafe da kanta shikenan amma idan karama ce to shikenan sai mahaifinta ya yafe a madadinta ko alwalin ta ya yafe a madadinta shine auya akwai allazi bi yadihi qudus nikah waɗansu malamai suka saba wannan fahimta ta Abdullahi dan Abbas suka ce allazi bi yadihi qurtun nikah shine azzawj miji dan shine a hannunsa kullu eh, aure yake an fahimta ko ma'ana idan mace take ta yafi ga sadakin ka gaba daya shikenan ya halatta ka karba duka amma idan kai kuma ka ce na yafi kai miji a madadin ka karbi rabi sai ka ce a'a ta rike duka ma kai ta yafi shi ma wannan ya halatta to daukan ayar a wannan tsarin shine zai fi bayar da dama na ya shafi bangaren mace da kuma bangaren miji illa an yi afuna sai in mata sun yafi au ya kuwa da zai biye biye uku sun nika ko in miji ya yafi a jumla dai a takaice abinda ake nufi a nan gurin shine idan mutum ya daura aure da mace a bisa ga wani sadaki saranne sai mutum ya zo ya sake ta kafin ya fara kusantar ta to ya sani cewa a ta daura aure ya tabbatar mata da rabin sadaki in dubu goma ne daura aure ya tabbatar mata da dubu biyar in dubu ashirin ne daura aure ya tabbatar mata da goma lokacin da ya sake ta tunda bai taba kusantar ta ba sai a dawo masa da goma canjin sa kenan ko a dawo masa da biyar canjin sa inda goma ne baya sai in ta ce dauki gaba ɗaya na yafe maka to ya halatta ya karba dan Allah ta in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu wa ni'am nan gurin ya zama umumi sai mu dauke shi a can gurin kenan ko kuma shi ya ce a'a tun da ni ne na ga dama na suke saki don na bar mata to shi ke. bayan ta ce to na gode su kuma ta ce to kyauta ta tamattu ifa da a ce wa matti'uhunna alal musi qadruhu wa alal muqtiri kadruhu mata'an bil ma'ruf da wancan daban wannan daban ina fata an fahimta ba wani na'am na'am duk sai kun biya dan ba wanda yake biya kowa kawai sai dai mutum ya kore ta ya ce ko ya kori kura su zo su kwashe kayan ta ba haka mutane suke ba saboda haka wannan shine ka'idar ke yanzu dan Allah a cikin wannan tsari wanda muke karanta tun daga jiya zuwa yau musulunci gata yi wa mata ko sursa ta musu gata ce ke da haka a nan gurin abin da ya kamata duk masu cewa masu da'awar yancin mata su kula su kalli dokokin Allah ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah irin yadda suka yi wa mace adalci suka yi mata insaf kar su kalli ayyuka na ɗaiɗaikun waɗansu bara gurbi cikin musulmai dan wani mutum ya azabtar da matarsa dan wani mutum ya zalunce ta dan wani mutum ya dan wani mutum yayi duk abin da yayi wanda ba ayoyin alqur'ani suka goyi bayan sa ba ba wai hadisi ne na manzon Allah suka bashi lasisi ba shikenan sai a dinga musulunci a ce musulunci ya tsasa sa mu ce ci mutuncin ta a'a wani bara gurbin musulmi ya ci mutuncin mace amma musulunci bai goyi bayan abin da yayi na zalunci ba inda ana aiki da shari'ar musulunci a ƙasa ta ɗauka al'amarinsa zuwa ga amirul muminina ko zuwa ga wanda yake a madadin amirul muminina ta kai kotun musulunci dole za a kwato mata haƙƙinta daga wajen azalumin mutum da ya zalunce to da haka wannan ya kamata su mata su kalla dan kar a kururuta musu kururuwa irin ta shedan kuma su ansa kiran shedan ba tare da sun farga ba sai yancin mata yancin mata yancin mata duk wannan ana so a zalunce su ne ba su fahimta ba amma ba wanda ya cinci mace a duniya irin bature ba wanda yake cutarsa yake ci gaba da cutarsa irin bature dan yanzu a nan gurin idan yarinya mace tana yawo tana talla a kasashe irin namu tana tallan gyada tana tallan abinci tana tallan goro duk waɗanda suka yi makaranta za su rena mata hankali sai ai local ce gashi nan tana talla a illiterate ce tana talla ai wace ce da sauransu to waɗanda suka yi karatu din suka kammala su kuma sai a rinka talla da su ayi tallan taya da su daga tayar mota sai mace ta buɗe cinyar ta kusa da tayar ta ɗauki hoton tayar da motar zai ka rasa me za ka kalla tayar ko cinyar ma'ana ana kallar taya da cinyar idan za a yi tallan cingam da ke za a yi talla idan za a yi tallan makilin da ki ne za ki buɗe a ɗauki hoton su don ki yi tallar makilin idan za ki duk wani abu na fitsara sai kasance tun daga tallar giya har tallar tayar mota har tallar cingam, da yara za su ci mai danko hankalar kowane irin abu duk ya mace ake sa shi to ita kuma wannan gata ake mata ko yanci aka bata cin mutuncin ta akai cin mutuncin ta akai sabulun wanki mace za a sa sabulun wanka mace za a sa cok na rubutu a makaranta mace biro na rubutu mace duk za a sa yan talla yan talla mai certificate kenan ita wannan ba ta da laifi a wurin turawan yammacin duniya da almajiran su nan cikin gida namu dan ita wannan wayayya ce yar tallace mai certificate a hannu kaddara an ɗauke ki sakarsariya kin zama sakarsariya ga wani mutum ko mai dukiya ko kuma wani jami'in gwamnati duk wannan fa an yi miki haka ne ke dan a amfana da yarantaki da kulusiyar ki dan za a dauke ki na ajiye ki a office din a koya miki hatta yadda zaki magana har yadda zaki ansa waya sai an koya miki dan da ke ce da muryar ki zaki rinka kiran customers ga waɗannan ma'aikata na wannan kamfani ko in wata wani kamfani ne mai zaman kansa ko in wani office na gwamnati da muryar ki dole sai kin yi ladabi kuma duk wanda ya zo sai kin ga yadda shi in kin kalle sai kanki daure fuska sai kin yi murmushi duk kuɗin da za su baki na albashi sai kin yi ciko kafin ma ki biya su an rike daga wannan sukar sirriya din kuma sai a mayar da ke kuma wuri daban sai yanzu ba a san ajiye ki akan kanta dan kar ki kori mutane kin tsufa fuskar ki ta daina burge jama'a muryar ki da an ji muryar ki ta riga ta canza kuma kin kwana biyu sai a kawo wata kanwar ki kina nan ma tana nan ɗarki za a kawo duk ko mutum ɗaya ne ya kashe kuruciyar ki ya kashe kuruciyar kanwar ki ya kashe kuruciyar ƙarki shi kadai namiji guda ɗaya akwai zaluncin da ya fona da cin mutuncin da ya fona to amma duk wannan su mata waɗanda ba su gane ba su da wayewa ta fuskar addini ba sa fahimta sai ɗauka wannan shine ci gaba ai ki fito ki maki ka faɗa da ka faɗa da maza ki ka faɗa da ka faɗa da maza ki yi me ki je ki ciki ce me dan ba za a dace ko ku kowa kuma kariya suke su kansu a ce wai ai ka faɗa da ka faɗa da maza da su ma sun san kariya suke ko ban aiki suke su sun ware na maza daban na mata daban saboda ka'idar daban ne suke da juna ko wasu yana da kasa'is nashi wanda ya ci karo da dan uwansa ta yaya za ce sun zama daya duk zancen banza da ya ce sun zama daya to ya kamata mata na musulmai su gane irin waɗannan dokoki da Allah ya zayyana mana nan cikin suratul baqara da irin wanda ya zayyana cikin suratul baqara da irin wanda ya zayyana cikin suratul nisa'i sugura suratul talaq da irin wanda ya zayyana cikin suratul tahrim da irin waɗanda ya zayyana a wurare daban-daban ga babuka nan daban-daban a cikin sahih bukhari sura su kutum Allah ya ware wa mata a cikin alkurani suratul nisa'i amma ba ce suratul rijal ba duk wannan ba kulawa bane da haƙƙin su da kula da mutuncin su da karrama su da ba su matsayin da ya dace da su to duk wannan bai ishe ki ba kuma sai an zuga ki kina zaune cikin mutunci an wajen ta miji ya ciyar da ke ya yi miki sutura ya baki ɗakin kwana ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai kika ce ke baki son wannan sai ki fito da kanki ki nema to dan kika fito da kanki shi kanshi namiji ya san da kika fito ba za ki masa amfani mai yawa ba don idan aka ce ga wani kamfani yana da leburori goma maza ga wani kamfani yana da leburori mata in har ana bukatan adadin matan da za su kai daidai da goma can maza sai ba an sami mata ashirin zuwa talatin ko arba'in kuma a ce duk a ɗauke su a matsayin matakin albashi iri ɗaya wani kamfani ne zai samu tangarɗa tsakanin na farko ko na biyu na biyu ne zai samu tangarda a ba su matakin albashi iri ɗaya matsayin su iri ɗaya takardar da su iri ɗaya ko kaza din su iri ɗaya sannan kuma ta zo dole ta haihu idan ta haihuwa ba ta hutun haihuwa tana da ciki an ba ta hutun ciki ta haihuwa an ba ta hutun haihuwa to za ta yi aiki kin yan watanni kaɗan an samu juna biyu an samu juna biyu dole a rika ko dai a ce ta zo rabin yini ko kuma a ce gaba ɗaya ma an ba ta hutu shi ko namiji na nan ba juna biyu ba kaza ba kaza ba kaza yana ta aiki gogan naka to ke kuma cikin tun ma yana jariri kafin ki samu ki fara samun hutu an riga an shiga wannan eh, matsala da ke domin kin fara farnafi kin fara amai duk ana cikin tashin hankali to wani aiki zaki je a samu kwanciyar hankali lokacin da ta fita wajen aiki da juna biyu kowane namiji haushin su take ji dan wani namiji ne ya dora mata wannan dakon da suke dauke da shi sai ta ji haushin dukkan maza don saboda shi to duk waɗannan ababai ne da Allah ya tsara wanda ya bambanta mu da juna ta hanyar kasa'is namu idan aka ce dole sai an haɗe to an shiga cikin rigima ke. da haka amma idan muka ɗauka za mu baiwa mata yancin su da addini ya ba su yanci na addini yanci na imani yanci na sallah yanci na zakka yanci na mallakar dukiya yanci na kyauta yanci na kaza ga suna ake da cikin alqur'ani yancin sadaki yancin kyauta na tabbaci yancin ciyarwa yancin tufafi yancin kaza yancin kaza ga suna a lissafa cikin alqur'ani mai girma masu tarin yawa waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu gurgurai da ayoyin alqur'ani suka nuna gurgurai da hadisan suka nuna ka duba ka yadda wannan aya take dake dake idan kaza ne kaza ne idan kaza ne kaza ne illa in ya afu sai in ta yaji umma ta yaji wata ce bani kana dole a baka aw ya afu allazi bi yadihi ko shi in miji ya yaji an gane ko ubangiji ta ala ce wala tansul fadla wa anta abu aqrabu lit taqwa wa anta abu ku yi afwa din wato kai miji ku yi tsakanin ka da mata sai a rike sadakin ana bar miki gaba ɗaya babu komai ko kuma ita tana kokari a gashi duka gaba ɗaya rike da dai ba abin da taɓa gudana ka je ka sake mu nawaran da shi wa an ta aku ku yi afuwa wa junanku aqrabu lit taqwa shi ne yafi kusanta ku zuwa ga taqwa wala tansu al fadla bainakum kar ku manta da fifiko da ke tsakanin ku da juna inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah ta'ala basirun wato ainihin mai gani ne bima dangane da abin da kuke aikatawa حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وبنجي سي حافظوا على الصلوات كتياي صلوا لي غبا دينسو والصلاة الوسطى كما كتياي صلى مفيفيتيا وقوموا لله قانتين ku tsaya lillahi a gaban ubangiji ko ku tsaya domin Allah qanitina bi ma'ana sakitina kuna masu shiru kuna masu kawaici ba tare da yin zance a cikin sallah ba duk abin da za ku yi cikin sallah abin da ya shafi karatun alkur'ani ne da tasbihi da addu'o'i irin waɗanda aka saranta muku fa in khiftum idan ko kun samu kanku cikin hali na tsoro tsoro wanda yake mai tsanani fa rijalan aw rukbana to ya halatta ku yi sallah rijalan kuna tafi a ƙasa aw rukbanan ko kuna haye akan ababen hawan ku fa idza amintum idan ko kun samu aminci tsoro ya kau fazkurullaha kama allamakum to ku yi ambatan Allah irin yadda ya koyar da ku ma'ana ku tsayar da sallah kamar yadda ya koyar da ku da tsayuwa da ruku'i da sujada da sauran karatuttuka da komai na sallah kama allamakum kamar yadda Allah ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda da ku ku kasance kun sani ba fadin Allah ta'ala hafizu ala salawat ya shafi kiyaye dukkan salloli gaba daya salloli guda biyar ne ne sai kuma yace was-salatul wusta da sallah ficiya. wacce ce sallah ficiya, malamai sun yi sabani akan ta amma dai zance mafi inganci sallah ficiya ita ce sallar la'asar domin hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da kuma cikin sahihul muslim manzo Allah ya nuna as-salatul wusta ita ce sallar la'asar cewa hafizu ala salawati ku kiyaye salloli har la'asar din tashi da kake cewa was-salatul wusta keɓance ta ne da ambato bayan ta shiga cikin taro sai zanto taksis ne ba da ta'amin wani lokaci akan ambaci abu cikin taro sai a ware shi kadai domin nuna muhimmancinsa wannan shine hujjar da waɗansu malamai suka rinjayar da wal asri innal insana lafi kusur cewa rantsuwa ne da lokacin sallar la'asar tunda a cikin sallolin yini ita ce sallah mafificiya tunda Allah ya ce hadu ala salawati tana ciki sannan ya ware ta kuma ya ce was salatul wusta manzan Allah kuma ya cewa salatul wusta ita ce sallar asar dan haka wal asr kenan rantsuwa da lokacin la'asar an fahimta ku wato wannan na nuna matsayin sallar asar kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wanda manzan Allah ke cewa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna musanyar aiki zuwa wajen ku dare da rana akwai mala'iku da suke sauka daga sama lokacin sallar sallar ba za su koma wajen ubangiji ba sai lokacin la'asar akwai wanda za su sauko lokacin la'asa ba za su koma wajen ubangiji ba sai lokacin asuba kaga suna musayar ayyuka ne a lokacin waɗannan sallolin guda biyu wanda la'asar suna ciki yayin da duk suka je wajen ubangiji sai ubangiji ya tambaye su fa taraktum ibadi ya ya kuka bar bayina sai ce mun bar su suna sallah dama mun je wurin su kuma suna sallah tare cewa ubangiji ta ya san abin da bayi ke ciki amma dan saboda mala'iku su ba da shaida akan ayyukan kirki da muke yi shi yasa sai ke turo su dan su kiya su kiwoci muke ciki kuma su je su kai masa bayani subhanahu wataala Da haka dai sallar asr ita ce ake nufi da as-salatul wusta fadin wa qumu lillahi qanitin lafazin al-qunut wani lokaci yana nufin yin shiru wani lokaci yana nufin da'a inna Ibrahim kana ummatan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت min القانتين ya مريم mukunuti لربك rabbiki wasjudi مع الراكعين القنوت هنا yana nufin او a wani lokaci a wani lokaci kuma yana nufin yin shiru ba tare da yin magana ba anan da Allah ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a gaban Allah kuna masu yin shiru abin da yasa muka fassara shi da cewa yin shiru wato saboda hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a farkon musulunci da ya halatta ana cikin sallah ayi magana ka shigowa masallaci ka tambayi wanda yake kusa da kai wanda ya fara sallah tare da liman bayan ka shiga cikin sahu ka yi kabbara ka ce wai raka'a nawa akai ce cak da jan ai kai sa'a ai an karshe ce wannan ma'ana an yi uku yanzu ta hudu ake ciki ya halatta ai wannan ana cikin sallah babu komai amma sai Allah ya saukar da wannan aya hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin daga nan sai aka haramta yin magana a cikin sallah shi yasa wani sahabi Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami shi bai san wannan ayar ta sauka ba sai ya zo ya samu sahabbai suna cikin sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi kabbara ya shiga sallah kuma ya ci gaba da yi musu magana su kuma sai zungurin su suke wannan zungure shi nan wannan zungure shi nan shi kuma yana magana sai kare magana ke yau ne kuke shuri na me ne kuke ya wani kuke hararata suka yi sai dai har suka gaji shi bai daina surutu ba suka gaji suka daina sannan yin shi bayan an kammala sallah sai manzon Allah ya kira shi yake cewa wallahi ban taba ganin malami ba irin manzon Allah yake wallahi man tahara ni wala nahara bai mun tsawa ba bai hantare ni ba kirawo ne yaji da ya kai muawiya sallah din nan da kake ji da gani daga yau sai yau ba abin da yake halatta a yi a cikin ta na maganganun yan adam abin da kawai ake karatun qur'ani da tasbihi da addu'a da kaza da kaza da kaza yace manzon Allah bai ce da ni irama rama wannan sallar ba ma tunda lokacin bai riga na sani ba a cikin hadisin ba a ce imai ta wannan sallar ba shikenan ta riga ta wuce sai dai yake yayi kuma wani lokaci na gaba a ce idan mutum na wani kuskure cikin sallah a yau sai ya ci karatu an ce masa abu kaza kuskure ne sai mu ce ya rama sallolinsa na shekara biyar baya shekaru goma baya sun riga sun wuce ko tal asar kan tsazu ba zai rama ba sai dai ya kiyaye ta magariba da ta isha'i masu zuwa zuwa illa ma sha Allah cewa ya daina wannan kuskuren shine wa qumu lillahi kanti. ku tsaya gaban Allah kuna masu natsuwa ma'ana ku yi shiru babu magana amma fadin Allah ta'ala fa in kuntum farijalan aw rukbana fa idza amintum fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun wato wannan ɗaya ne daga cikin halaye na tsoro da mutum ke yin sallah sallar tsoro ita ce sallah wadda ake ana cikin yaƙi, ana cikin hali ba zaman lafiya ba kamar ana cikin faɗa ke su tsoro ɗin iri biyu ne akwai tsoro mai tsanani shine wanda wannan ayar ta magana tsoro mai tsanani kun riga kun rinta bi ana gwamza fada tsakanin ku da kafirai ga kuma lokacin azhar yayi ga kuma lokacin ya yayi duk wanda yake da alwala a cikin ku sai ya ci gaba da sallar sa haka ana fada ana sallah a wannan lokacin maganar ruku'i da maganar sujada duk an yafe maka shi a cikin sallah za ka yi kabbara Allahu akbar kuma kana saki da bindigan kana karatun fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim ka ga fatiha kai karatun sura gurgudan yadda ya sauka wal asr ce inna a'tayna ce kul huwallahu ce Allahu akbar wai ruku'i ne amma ba za ka duka ba dan kana gani sami Allahu liman hamida ka dan dago ka saki yan sai wani wuri Allahu akbar wai sujada kai amma ba za ka yi gocin ka kasa ba haka za ka yi sallah ima'an Shi fa in khiftum idan tsoro yayin tsanani faridalan auru kubana to ku yi sallah din koda kuna cikin halin tafiya koda kuna haye akan dawakin ku koda kuna cikin tanka koda kuna cikin ramuka ku yi ta bisa ga kwatance ba magana sai an yi ruku'i ko sai an yi sujada da za ta goshi kasa manzon Allah ce mustaqbil qibla aw ghayra mustaqbiliha kuna masu fuskantar alqibla ko da ku fuskance ta ba da an yafe farjalan auru kubana ke amma tsoro wanda ke ba mai tsanani ba an riga an fita filin daga ana jin tsoron abokanan adawa suke zuwa a kowane minti mai zuwa nan gaba kar ku je ku fara sallah gaba daya su zo su same ku cikin ruku'i ko cikin sujada su fake da ku kun yi sujada su bi ku fa yamiluna alaikum bailatan wahida to a lokacin sai ku kasa kanku gida biyu rabi shi sallah tare da liman rabi kuma suna gadin inda ake tsammanin abokanan adawa za su Yan waɗannan sun gama sai su sallama su tafi sai waɗancan su taho tana da sufofi har guda hudu kila idan Allah ya kai mu suratul nisa mun yi bayani akai amma ɗaya daga cikin sufofinta wanda take ita ma ta shahara za ta tabbata cikin hadisi shine liman zai yi cikakkiyar sallah tare da sahun farko rabin sojojin bayan yayi sallama sai su tafi sai waɗancan su taho su kuma su zo su kuma yi musu sallar su daban yi musu limancin wannan sallah abin da sa na zaɓi in kawo wannan ta tabbata cikin hadisi ingantacce lokacin da yayi wa mutanen farko ko kashi na farko sallah cikakkiya yayi sallama kaga ya sallarsa ta farilla idan ya tashi zai yi wata domin ya limanci ga waɗanda su ba su riga sun yi sallah din ba yanzu shi me yake yi nafila yake so ko farilla suke kuma annabin yayi hakan a aikace to ina maganar cewa mai nafila ba zai bi farilla ba farilla ba zai bi nafila ba ina fata mun fahimta dan wannan cikakken muhallin shahid ne banda ita akwai wata sifar ya rabi da waɗannan ya tashi tsaya waɗannan su cikawa kansu sannan waɗannan su zo ya yi musu rabi su kuma su tashi su cikawa kansu wannan kuma bambance bambancen da ke tsakanin su dai kamar yadda na faɗa idan mun je wajen faɗin Allah ta'ala wa idza kunta fihim fa aqimta lahum as-salata fal taqum ta'ifatun minhum ma'aka wal yaqdu aslihatakum fa'iza. idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal tati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا karshe fa izatu ma'anantum fa aqimus sala anan gurin kuwa fa in kuntum farjalan aw rukbana fa idza amintum fazkurullah fa aqimus salata a ce shine fazkurullah a nan domin siffar sallar ta sha banda sallar ta yau da gobe shi yasa Allah ce idan kun samu kanku cikin aminci to sai ku yi sallah wadda take ta yau da gobe ita aka saba idan ana cikin tsoro kuma sai a koma cikin hali na emergency kenan hali na tsoro din kuma a je a yi shi a nan gurin sai ce fa iza amintum fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun a can fa iza tuma'anantum fa aqimus salah fa iza amintum anan shine fa iza tuma'anantum a can gurin fa aqimus salata anan a can gurin shine fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun anan li'anna alqur'ana yufassiru ba'dahu ba'd da alqur'ani sashin sai yana fassara sashi wanda duk yake so ya cika so tafsiri to shine sai ya kullaka wance tsakanin ayoyin alqur'ani ya kulla dangantaka da juna tsakanin suratul nisa'i da suratul baqara da ali imran da maryam da sauran surori to sai ya samu sakamako da zai faɗa fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sai Allah والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وسية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم التي والذين يتوفون منكم وأن mutuwa ta zo musu cikin ku wa yazaruna azwajin kuma suka bar mataye na aure wasiyatan li azwajihim to za su yi wasiya ga matayensu din mata'an cewa ajiyar da su daɗi wato su zauna a cikin gidajensu na mazajensu ilal hauli har zuwa ga shekara cikakkiya irin yadda aka saba yi tun kafin saukar alkur'ani ghairu israjin ba tare da an fitar da su ba fa in kharajna in su suka fita da kansu daga cikin gidan miji ba ƴan uwan miji suka kore su ba fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna to babu laifi akan ku ya ku waɗanda suke wakilai na bangaren miji ko dangin miji babu laifi akan ku fi ma fa'alna fi anfusihinna dangane da abin da suka aiwata wa kawunan su min ma'arufin na wani abin da yake sananne wallahu azizun hakim ubangiji ta'ala shine aziz mabawai sannan kuma hakim wanda yake mai hikima wannan aya shafaffiya ce ta fuskar hukunci an bar ta a cikin alkur'ani dan mutum ya karanta ya samu lada amma abinda take nunawa na cewa mace za ta zauna a gidan miji har tsawon shekara daya an shafe shi da ayar farko da muka karanta a yinin yau wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sai ya zanto da can ta kaba shekara guda ne amma sai aka dawo da ita wata hudu da kwana goma dan saboda sauƙaƙawa al'umma haka ubangiji madaukakin sarki ya zartas to a cikin alqur'ani gaba daya duk inda kaji an ce aya kaza an shafe ta aya kaza ta shafe aya kaza to galibi wanda aka shafe ita ce take fara zuwa wanda ta shafe ta sai ta zo daga karshe a cikin lissafi ko a cikin jerin ayoyi kaga anan gurin sai ya zanto cewa abin ba haka bane ba wadda ta shafe ita ce ta fara zuwa a jerin ayoyin suratul baqara din wadda aka shafe sai ta zanto daga ƙarshe to irin wannan a cikin alqur'ani wuri biyu ne kadai daga nan cikin suratul baqara sai kuma cikin suratul ahzab Allah madaukaki ce la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا wannan aya ita ce ta ƙarshe in mun kwatanta da wadda za mu kawo yanzu wadda ta shafe ta ita ce faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat minka mimma afa Allah alayk wa banati abdika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hadarna ma'aka وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكهها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما كما wannan sai zanto ita ce ta farko a lissafi waccan ta ƙarshe amma sai ta sai zanto cewa wannan sai ita ta shafe waccan Ko biyu ne kawai cikin suratul baqara daga suratul baqara sai suratul ah, ahzab in banda nan ba su da uku a ko ina cikin alqur'ani da ta gaba shekara daya an mai da ita nawa wata hudu da kwana goma mata an ilal haula zai ikra shekara ɗaya kenan sai aka ce arba'ata ashhurun wa ashra wallahu azizun hakim Allah shine aziz kuma shine hakim wato mai hikima sannan kuma mai izza cikin al'amuransa sai Allah ce walil mutallaqati lil mutallaqati mata'un بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون والمطلقات للي ما تاي وطن دا أكا سكيسو سنة دا متاع كوتا تكون تد هنكلي كوتا تلالاتي أم فإنتكو كوتا تكون تد هنكلي كوتا تلالاتي bil ma'ruf wadda za a bayar ta hanya sananniya a shari'ance daidai ruwa daidai tsaki bisa ga ka'idar alal musi kadaruhu wa alal muktir kadaruhu an gane ko hakkan alal muttaqin wannan haƙƙi ne da Allah ya wajabta shi akan masu takawa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne ubangiji ta'ala ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum ta'qilun dan ku zanto masu hankaltar hukunce hukuncensa kuma ku yi aiki da su a nan gurin wata balaga da malamai suke faɗa shi ne ana cikin magana dangane da hukuncin mata tun daga saki zuwa ga idda zuwa ga reno an saki ta da za ta samu sadaki gaba daya ko kuma rabi ko mai da sai aka yanke sai aka ce hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum farjalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun da ka kare sai aka ce wallazina yatawaffawna minkum aka sace koma kan hukuncin mata wai saboda wai saboda rikicin mata wani lokacin sai sa ka manta da sallah in baka yi hankali sai sa ka fito da riga bai bai baka sani ba sun tare da game yadda muka faɗa jiya shi yasa ana cikin wannan rikicin sai Allah ce hafizu ala salawati kada bata mare har ka manta da sallah wa salatu alwusta wa qumu lillahi qadidin fa in kuntum farjalan aw rukba abinda muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana